da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala a yau ko kuma in ce a satin da ya wuce muna cikin karatun wato dogon hadisin nan باب الغرفة والغلية المشرفة وغير المشرفة في السلوك وغيرها wato muna cikin karatun كسان كي kusan kaiwa ƙarshe sai lokaci ya yi halinsa to yau za mu tashi a daidai inda ainihin umar ɗan bayan sun gama tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da iyalin manzo wato dangane da su wato Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma to sai Umar ya kalli ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ɗakin manzo wanda shine shugaban halitta ga baki ɗaya sai ya ga ɗakin babu wani kayan kwalliya babu wani irin abin a zo a gani sai wasu sarkuna ko kuma wasu fatanni fata guda uku kawai ya gani wanda za su iya ɗaukar hankali sai ya ga matsayin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi ya kamata a ce ya wuce haka shine shugaban musulmi na duniya gaba ɗaya amma ji yadda ɗakin shi yake a lokacin nan shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa ud'ullaha fa yuwassi ala ummatik ya rasulullah ka roki Allah ya yalwata ma al'ummanka yace domin lallai farisawa da rumawa an yalwata musu an ba su duniya amma kuma kai ya rasulullah shi bi yanayin yadda yadda kake rayuwa misali alhali wahum la ya ya'buduna Allah su ba sa bauta ma Allah kafirai ne su amma ji yadda Allah ya ba su ilimin kimiyya da fasaha ya ba su ainihin arziki ya ba su tattalin arziki ya ba su kaza ya ba su kaza an ce annabi wa kana muttaki an kenan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa kana an faqal ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana kishin gide sai annabi ya ce awa fi shakkin anta ya bina umar ya bina khattab shin kana cikin shakka ne kai game da musulunci ya kai dan khattab wannan magana naka da kake yi ko kana cikin shakka ne ka san akwai abin da yake faruwa za ga wani lokaci idan mutum ya ga irin yadda Allah ya yarwata wa kafirin nan sai ya ɗauka suke da gaskiya mu ba mu da gaskiya ai da muna da gaskiya da Allah ya ba mu ƙarfin soja fiye da su da Allah ya ba mu ilimin kimiyya fiye da su da Allah ya ba mu tattalin arziki fiye da su da Allah ya ba mu kaza fiye da su kuna da wannan wannan shine tunanin wasu musulmi sai ga wasu daga cikin musulmi ta haka ma sun kauce hanya sai kaga sun koma suna kyaman duk abin da ya shafi musulunci suna kuma sha'awan duk abin da ya shafi kafirci za ga wani lokaci ma suna kokarin tawilin ayoyin qur'ani domin goyon bayan ainihin irin tsari na su kafiran kun gane wannan to irin wannan da yawa yana faruwa za ga ainihin suna halatta ruba suna halatta ainihin fitan mata tsirara irin magana sanya hijabin nan sai ga suna kyaman shi saboda turawan matansa na fita tsirara za ka ga wasu abubuwa da yawa abin da ya shafi cuɗanyen maza da mata wanda addinin musulunci a mata, sai su rinka kallon shi a matsayin kamar shi ya kawo mana ci baya wai duk irin wannan tsanantawa ne wanda shi ya kawo mana ci baya kaza kaza kaza kaza kaza an takurawa mata an takurawa mutane komai sai a ce haram da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to wasu daga cikin musulmi gaskiya suna ruduwa sosai da ci gaban da turawa suka samu shi yasa Allah cikin alkur'ani ya ba mu labari akan wannan cewa da a ce Allah zai mai da duniya a ce kafirai gaba ɗaya su ne masu arziki a duniya to da musulmi sun yi rida a ce kawai dukanmu gaba ɗaya kawai Allah zai sa musulmi su koma talakawa musulmi su koma kaskantattu kafirai zama su ne masu ilimin kimiyya da fasaha su ne masu karfin tattalin arziki su ne masu kaza to da musulmi sun yi rida za su ga addinin ba gaskiya ba ne alhali kuwa wannan gida na duniya gidan banza ne misali gida ne wulakatacce